صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار وسلم ma sauraro kun kamo rado biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ko a cikin wannan fitowar wata ita ce ta farko a wannan rana ta juma'a haji Babbarana. rana ta abubuwan za mu gabatar muku a cikin shirin namu sun kunshi wato labarun duniya da dumi su sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai masu saurare sai tarbiyyar iyali sannan kuma a ji shirin nan na afirka a yau da fatan za kusance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu sai a gyara zama domin a ji labarin duniya tare da tahir amiraji ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. hukumar iaea e sun yi watsi da batun samar da sabon kuduri don ladabtar da ƙasar iran a najeriya kuma 'yan bindiga a zamfara sun sace mutane fiye da 60 a garin ruwan tofa isra'ila tana kokarin ganin hamas bata sami nasara a zaɓen falasinawa mai zuwa ba yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya ba da sanarwar cewa hukumar iaea e ta dakatar da batun shirin fitar da wani kuduri na ladabtar da kasar iran saboda ƙara nesa da ta yi daga yarjejeniyar jcpoa sa'id khatib zade kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana haka ne a safiyar alhamis ya kuma ƙara da cewa hukumar da kuma gwamnonin kasashen kungiyar sun dakatar da shirin nasu ne bayan muhawara mai zafi tsakaninsu da wakilan ƙasar iran khatib zade ya ƙara da cewa yin watsi da wannan shirin ya sake buɗe damar tattaunawa da kuma ɗaukar hanyoyin diplomasiyya don kawo ƙarshen takaddama da ke tsakanin iran da ƙasashe uku na tarayyar turai da kuma amurka dangane da yadda ƙasashen za su ɗabbaka yarjejeniyar ta jcpoa kafin haka dai amurka da kasashen turai guda uku wato jamus faransa da kuma birtaniya sun buƙaci a samar da kuduri wanda zai ladabtar da ƙasar iran don dada nesa da ta yi daga ɗabbaka yarjejeniyar saboda saba mata wanda sauran ƙasashen suka yi wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa 'yan bindiga sun sace mutane fiye da 60 a garin ruwan tofa na karamar hukumar maru a jihar zamfara tarayyar najeriya labarin ya kara da cewa 'yan bindigan sun kona fiye da rabin garin kuma sun yi harbi da bindiga inda mutum guda yake asibiti a halin yanzu wannan labarin yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya take son kawo ƙarshen satar mutane a arewacin ƙasar kafin haka dai ba daɗe ba da kwato wasu 'yan mata 'yan makaranta da aka sace a jihar ta zamfara kafin haka dai 'yan bindigan sun sace wasu 'yan makaranta a jihar katsina gwamnatin tarayyar najeriya ta hana tashin jiragen sama a jihar zamfara sannan ta ce za ta kawo ƙarshen satar mutane da gaggawa a ƙasar har ila a wani labarin gwamnan jihar zamfara ya ba da sanarwar kafa dokar hana fita a garin jangebe saboda kashe wutar zanga-zanga wanda mutanen garin suke yi dangane da satar 'yan mata 'yan makaranta da aka yi a kwanakin baya wasu kafafen yada labarai na isra'ila sun bayyana cewa gwamnatin yahudawan tana barazana ga 'yan siyasa masu goyon bayan kungiyar hamas a yankin yamma da kogin jordan kan kada su kuskura su shiga takara a zabukan falasinawa mai zuwa jaridar ha'ires ta yahudan isra'ila ta bayyana cewa hukumar lege asiri ta cikin gida wato shobak a takaice ta kira wasu fitattun 'yan siyasa masu goyon bayan kungiyar hamas a yankin yamata ta kogin jordan inda suka ja kunninsu kan shiga zaɓuɓɓuka na falasɗinawa mai zuwa labarin ya kara da cewa idan 'yan siyasa masu goyon bayan hamas suka sami nasara a zaben kamar yadda suka samu a zaben shekara ta 2006 to yahudawan za su dakatar da bawa gwamnatin falasinawa kudaden da take basu na haraji da kuma fito wanda take karɓa a madadinsu daga hannun falasinawa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar sojojin kasar yemen ta bayyana cewa sojojin sun cilla makamai masu linzami kan kamfanin man fetur na aramco da ke birnin jidda na ƙasar saudiya tashar talabijin ta almasira ta kasar yemen ta nakalto kakakin sojojin kasar wato burgediya janar yahya sari yana faɗar haka safiyar alhamis ya kuma kara da cewa haɗin gwiwan sojojin ƙasar sun cilla makamai masu linzami samfurin quds biyu sannan makaman sun fada inda aka tsara za su faɗi a kan kamfanin na aramco a birnin jidda kafin haka dai sojojin yemen sun kai irin wa'annan hare-hare a kan kamfanin na aramco a cikin watan nuwamban shekarar da ta gabata wanda ya jawo asarori masu yawa ga kamfanin a fagen kwallon kafa kuma ce aka faɗawa wa ƙungiyar kwallon kafa ta najeriya super eagles ranakun da za ta yi wasannin ta guda biyu da suka rage na gasar fidda gwani na zuwa wasannin afcon na shekara ta 2022 jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa an sanya ranar 27 ga watan maris da muke ciki a matsayin ranar da super eagles za ta kara da squirrel na kasar benin a birnin port novo sai kuma a ranar talatin ga watan maris dinnan za ta kara karawa da kungiyar kwallon kafa ta kasar lesotho ya zuwa yanzu dai najeriya ta lallasa kungiyoyin kwallon kafan guda biyu a karawarsu ta farko masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla ga shirin nan na duniyar mu a yau sadu da sunusi inuwanti. duniyar mu a yau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 kisan gilla kan ɗan jaridar Saudiya Jamal kashogi Da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugabancin Joe Biden a lokacin yakin neman zaben shugabancin kasar Amurka bai ɗauki lokaci mai tsayi ba inda a ciki ke jaddada cewa yarima mai jiran gadon kasar Saudiya Muhammad bin Salman zai girbi abin da ya shuka dangane da kisan gillar dan jarida Jamal Khashoggi hakanan laifukan yaƙi da ke tabkawa a kasar Yemen kuma Saudiya za ta koma saniyar ware kamar yadda take amma jim kaɗan bayan samun nasarar dare kan karagar shugabancin kasar maganganun Joe Biden sun shiga cikin kwandon shara inda kasar saudiya take ci gaba da kaddamar da jerin hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen tare da ci gaba da samun tallafin gwamnatin amurka kamar yadda aka cire sunan muhammad bin salman yarima mai jiran gadon saudiya daga cikin jerin makasa jamal kashogi a rahoton hukumar leƙen asirin amurka kuma babu wani batun takunkumi da aka kakaba kansa kamar yadda hakan ya faru kan sauran mutanen da ake zargi da hannu a kisan matakin da sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ta ɗauka tambaya kan Muhammad bin Salman ya janyo kace na ce da sanya alamar tambaya gami da shakka kan niyyar gwamnatin Amurka ta Joe Biden ta sanya matsin lamba kan yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman. Sakamakon haka mai magana da yawun fadar White House Jane Psaki a ganawarta da kafar watsa labaran Fox News Sunday ta ɗauki matakin kare matsayin gwamnatin Joe Biden da cewa a tarihin ƙasar Amurka ba ta kakaba takunkumi kan shugabannin ƙasashe da take da alakar jaka jakadanci da su kai har wasu da ba ta da alakar diflomasiyya da su sakamakon haka gwamnatin amurka ba ta da shirin faɗaɗa takunkumi fiye da wadda ta sanar ta gaba kan wasu daga cikin jami'an saudiya lamarin da ke fayyace cewar muhammad bin salman baya daga cikin jami'an da takunkumin gwamnatin amurka zai shafa dalilin da ya sanya gwamnatin amurka ta joe biden ta sauya ra'ayinta kan aniyarta ta farko musamman kan muhammad bin salman yarima mai jiran gadon saudiya akwai yiwuwar samun amsarsa daga jaridar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila inda ta bayyana cewa jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana tsoronsu ga gwamnatin amurka cewa ci gaba da ɗaukar matakan matsin lamba kan muhammad bin salman lamari ne da zai raunana kusancin da ke tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da saudiya jaridar jerusalem post ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa kyakkyawar alakar da ke tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da saudiya saudiya ta bunƙasa a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan kuma alaƙa ce mai ƙarfin gaske inda ta kai ga firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya gana da muhammad bin salman yarima mai jiran gadon saudiya a cikin ƙasar ta saudiya kuma saudiya tana daga cikin ƙasashe masu taimakon ƙasar amurka sannan ba ta kyamar samun kusanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ita ta ƙarfafa ƙasashen larabawa musamman haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain kan ƙulla da alaka da haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda kusancin saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila zai ba su damar fuskantar makiyarsu a yankin a nata bangaren a hirar da jaridar yadot ahronot ta haramtacciyar kasar isra'ila ta yi da tsohon jakadan kasar amurka a isra'ila daniel b shafiru ta wallafa cewa shafiru ya yi furuci da cewa joe biden da gwamnatinsa sun san darajar muhammad bin salman a wurin haramtacciyar kasar isra'ila yana yana mai fayyace cewar kusancin alaka tsakanin saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai ga samun nasarar kulla alaka tsakanin wasu kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila saboda abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba kasashe irin haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain su ɗauki matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila ba domin saudiya ta albarkaci matakin ba kuma a fili yake cewa idan da saudiya tana adawa da kulla alakar babu yadda alaka tsakanin kasashen da haramtacciyar kasar isra'ila za ta kullu sakamakon haka daniel shapiro ya gargadi gwamnatin biden da ta guji daukan matakin matsin lamba kan muhammad bin salman saboda hakan ba zai zame maslaha ga haramtacciyar kasar isra'ila ba a gefe guda kuma kasar amurka ta sanar da cewa za ta sanya ido kan halayyar kasar saudiya na nan gaba bayan fitar da rahoto na musamman kan kisan gillar da aka yi wa dan jaridar saudiya jamal kashogi kasar ta amurka ta buƙaci mahukuntan saudiya da su ɗauki matakin rusa dakaru na musamman masu kare fadar sarautar ƙasar da aka ɗora wa alhakin aiwatar da kisan gilla kan ɗan jarida jamal kashogi matakin da gwamnatin amurka ta joe biden ta ɗauka na takaita kan cewa za ta sanya ido kan halayyar ƙasar saudiya a nan gaba bayan takunkuman da ta kakaba kan wasu jami'an saudiya dangane da batun kisan gillar ɗan jarida jamal kashogi matakin ya fuskanci suka daga ɓangaren Kasa da kasa saboda takunkumin bai shafi yarima mai jiran gadon masarautar saudiya ba muhammad bin salman da rahoton sirrin amurka ya tabbatar da hannunsa dumu-dumu a tabka laifin kisan gillar hakika wannan mataki da gwamnatin amurka ta ɗauka ya janyo sanya alamar tambaya kan da'awar sabuwar gwamnatin ƙasar ta joe biden cewa za ta hukunta masu hannu a aiwatar da kisan gillar kuma hakan zai zame babbar jarabawa kan sabuwar gwamnatin ƙasar ta amurka musamman shi kansa shugaba joe biden yemen da ya ɗauki alkawarin sanya batun kare haƙƙin ɗan adam a cikin jerin muhimman batutuwan siyasar harkokin wajen ƙasarsa da za ta fi mai da hankali kan su a alaƙar ta da ƙasar saudiya har ila yau a tare manema labarai da ya gudanar a ranar litinin da ta gabata a birnin washington kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka edward ned price ya ɗauki matakin kare gwamnatin amurka ta joe biden ka rashin sanya takunkumi kan yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman da cewa gwamnatin gwamnatin joe biden tana kokarin sake yin nazari ne kan alakar ta da saudiya ba wai rusa alakar da ke tsakanin su ba ned price ya kara da cewa idan har gwamnatin biden ta aikata abin da ya fi matakin da ta ɗauka musamman ta takuri kan saudiya ta hanyar ambaton sunan muhammad bin salman cikin waɗanda aka kakaba musu takunkumi to hakan zai janyo raunanar alakar da ke tsakanin amurka da saudiya tare da rage gagarumin tasirin ƙasar ta amurka a saudiya har ila yau kakakin ma'aikatar harkokin harkokin wajen kasar amurka net price ya bayyana cewa amurka za ta tsananta sanya ido kan halayyar saudiya a nan gaba kamar yadda za ta yi kokarin gano dalilan da suka haifar da aiwatar da kisan gillar da aka yi wa jamal kashogi kuma kan haka ne gwamnatin amurka ta ɗauki matakin hukunta shugaban ma'aikatar baitulmalin saudiya ahmad al-asiri kuma mataimakin shugaban hukumar leken asiri na wajen kasar saboda hannun da yake da shi dumu-dumu a kisan gillar da aka yi wa jamal kashogi Khashoggi a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Santambul na kasar Turkiya tare da daura alhakin kisan kan dakaru na musamman da ke kai daukin gaggawa masu kare fadar masarautar Saudiya amma dangane da sauran harkokin kasuwanci da ke tsakanin kasashen biyu musamman batun sayar da makamai ko mika wasu makamai ga Saudiya shugaba Biden zai dubi kansu ne a bangaren da suka dace ba tare da alakanta su da batun rikicin kisan gillar Khashoggi ba gwamnatin amurka dai ta fara ɗaukan matakan matsin lamba kan ƙasar saudiya ne ta hanyar kiranta kan ta rusa dakaru na musamman masu kai ɗaukin gaggawa da suke kare fadar masarautar ƙasar bayan zargin su da hannu dumu-dumu a aiwatar da kisan gilla kan ɗan jarida jamal kashogi tare da kira kan mahukuntan saudiya dangane da aiwatar da gyare-gyare da za su kai ga dakatar da musguna wa 'yan adawar ƙasar game da sakin masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da ake tsare da su a gidajen kurkuku tabbas wannan kiraye-kiraye ba za su kubutar da gwamnatin amurka daga soke-soken kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ba sakamakon kawar da kai da ta yi kan kanwa uwar gami a kisan gillar da aka yi wa jamal kashogi wato yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman sakamakon haka mai binciken majalisar ɗinkin duniya agnes kallamat a tsokacin da ta yi kan rahoton hukumar leƙen asirin ƙasar amurka dangane da kisan gillar da aka yi wa jamal kashogi ta bayyana cewa hakika matakin kasar amurka kan yarima muhammad bin salman na rashin daukan wani mataki kansa lamari ne mai hatsarin gaske tana mai jaddada cewa tabbas abin da gwamnatin amurka ta bayyana kan kisan gillar kaɗan ne sosai kuma abin takaici ne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 kuma sai shirin nan na murayin masu saurare wanda Hassan Barka yake jagoranta. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai na Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran da ke tattaro ra'ayoyi mabambanta na masu saurare da suka shafi rayuwa ta da kullum zamantakewa tattalin arziki siyasa tsaro al'adu sada zumunci da dai sauransu. Malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ya mai magana shugaban kungiyar asusu reshen mailo limamin mailo abban jummai yan uwa ya kamata mu san fa cewa karshen tika tika shine tik mai rai da mamaci ne mutum ya daina tunanin tara wai abin wanda zai tara kuma ba zai iya cinya ba akwai matsaloli manya wanda su kansu shugabannin namu aka yi daga kura sai 'ya'yanta ga abubuwa da suke tafiya barkatai ka duba fa a ce a najeriya nan da a ce za a saki komai kowa da ya zama komai to an ki sakin komai an bar kowa sagaga mutum ɗaya dadibe kudin da dukiyar mutum ɗari za su wadata shi kaɗai daga shi sai iyalansa jama'a mu ji tsoron allah wallahi tallahi a ji tsoron allah kuma mai magana shugaban kungiyar asusu limamin mailo reshen mailo abban jimmai ne ke muku magana. Assalamu alaikum dandalin muryoyi masu saurare na sashen Hausa Radio da TV BOH da ke birnin Tehran. Na mai sauraron ku kuma shugaban masoya Radio da TV BOH Ibrahim Iramudake. Ra'ayi na zan bayyana shi dangane da matsalar tsaro da ake fama da shi a kasar nan tamu Najeriya. Yanda na ji fadan shugaban ƙasa tana faɗin cewa ta dakatar da shawagin jiragen sama a jihar zamfara saboda dalilai na tsaro to ni na ganin fa sace an mata da sauransu ba zamfara kadai ba ne ake yi to amma wannan ni na ganin 'yan siyasa sun mai da wato al'ummar najeriya marasa wayo marasa tunani ana wasa da hankalin wannan suna yin wani abu ne yadda ka san wasan kwaikwayo to dai muna fata fatan za su gera gaskiya na ku ibrahim ramadaki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi dan tsokaci game da yan siyasa na niger to yan siyasa dan allah kuma talaka adalci shugabanni kuma talaka adalci kun ce zaɓin allah zaɓin allah wanga fa shine zaɓin allah din wa zaɓin mu bane ba zaɓin allah ne allah shi ya ga dama ya zaɓi kayansa ga lokacin da ya so saboda haka sai mu kai dangane ga allah mu sa addinin musulunci a cikin zukatunmu duka ɗaya ne gaba ɗaya mu daina nuna kabilanci mu daina nuna bambanci mu daina tashe-tashen hankula idan ku manyan namu shugabanni in kuka sa muka tada hankalinmu a cikin ƙasar nan talaka suka tada hankali a cikin ƙasar nan to kusan da cewa ku ba ku bane za a kashe tun da babu ɗiyanku a ciki babu ƙannanku a ciki kurin talaka ne za ku sa su yi tababatu su je ko a kashe su ko a kame su ko kuma a su shiga wani muyacin hali to a bar wannan din shine zaɓin Allah kawai a yadda a dangana a kai dangane ga ubangiji magazibin yanayin mulkin shi kama ludiyan shi na ku mai sauraron ku na agwa mai faci daga nan zanda. Assalamu alaikum sashen Hausa ga radio da muryar musulunci ta Iran. na tare da sauran ila zaune mazaunin ke daular Larabawa. A gaskiya ba mu ji daɗi ba abin da ke gudana a jamhuriyar Nijar dangane da zanga-zanga da ta biyo baya an sanar da sakamako na zaɓe da ya gudana. To ya kamata fa al'ummar Nijar su gane da cewa jagororin nan nasu masu sa su su fito su yi zanga-zanga su yi abin da bai dace ba akan titi suna kone-kone to ya kamata su gane inda abin kirki ne fada su ma jagororin za su zauna a yi tare da su to amma da yake ba abin kirki ba ne sai dai su ba su umarni su suna tun daga gefe to ya kamata su gane haka ba daidai ba ne assalamu alaikum da rediyo iran sunana ibrahim lara da karamar hukumar kirista sun a jihar jigawa to zaɓe da aka yi wa wannan bazul muhammad a ƙasar jamhuriyar Nijar wuri fatan mu Allah isa ya zama mai tausayin talakawa dukkanin abubuwan da suke a Nijar wanda babu muna roƙon Allah isa ya kawo wannan abubuwa domin ci gaban wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar su kuma yan adawa su rungumi kaddara kuma shi ma ya haɗa kan yan ƙasa domin a gudu tare a tsira tare a wannan ƙasa domin a yi su ake a yi wa talakawa aiki da fatan bazun muhammed zai haɗa kan al'ummar mutanen Nijar a yi zama na lafiya a yi maganin dukkanin abin da mutane suke yin tsoron shi da fatan Allah ya kawo mana nasara a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya na gode gidan rediyo Iran jamhuriyar musulunci sunana Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar ke ta mu a jihar Igawa a halin yanzu ina garin mu na Gafta da fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Ibrahim dan Fulani yari mai asinala da ke garmar hukumar Wurji a nan jihar Bauchi tarayyar Najeriya a ra'ayina a yau zan yi kira ga al'umma da matasa a ƙasar Nijar waɗanda suke yin zanga-zanga da ƙone-ƙone ina kira a gare su wannan abin da suke yi ba abu ne da ya dace ba idan ba su gamsu da sakamakon zaɓen da aka gudanar ba sai su bi matakin da ya dace a wajen zuwa kotu domin ganin an gwato musu haƙƙinsu domin ina ganin idan kotu ta yi bincike ta gane abin da suke faɗa gaskiya ne to ina ga kamar za ta gwato musu da haƙƙinsu ya kamata su kai kukansu wajen alƙalan kotunan zaɓe ba wai su tsaya suna yi wa yan uwansu asara ba suna gone musu dukiya ya kamata su mai da hankali ga abin da ya dace na gode mai magana ibrahim dan fulani ya yare da ke wurin yanan jihar bauchin najeriya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na jamhuriyar musulunci biyar suna na tahir yan tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika na shigo shirin ne domin tsokacin dangane da batun zaben da aka yi na jamhuriyar niger wanda dan takarar pnds tarayya mai mulki bazum muhammad ya yi nasara to muna kira ga al'ummar nijar da su rungumi kaddara kuma sa'aran su cewa allah isa wannan shine ya cancanta kuma shine mafi alkhairi ga kasar nijar da zama kuma shine mafi alkhairi ga nahiyar bude afirka baki da muna fatan allah isa shine zai kawo karshen wannan ta'addancin tashi-tashin hankali da suke tabar yankunan mu allah isa shi zai kawo zaman lafiya a nahiyar bude afirka baki daya da jamhuriyar nijar kan gabaki daya daga mu sauraron ku tahir Adam Salamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ke gadau jihar Bauchi game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga al'ummar jamaforiyar Nijar ya kamata ku kai zuciya nesa domin kaucewa tashe-tashen hankula da kone-kone da asarar dukiyoyi a ƙasar ku kuma ina kira ga ɓangarorin jam'iyyun adawa da ba su amince da sakamakon zaɓe da hukumar zaben kasar Benin ta bayar kuma ya kamata su gaya kotu domin neman haƙƙinsu kuma ina fatan Allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa a jamhuriyar Nijar da ma mu na Afirka baki ɗaya. Na gode rediyo BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su ga jihar Bauchi. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji murayensu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. lafiya ga muhammad awal kun ya shigo tare da shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu barkamu da haka kuma barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rajon BOH hausa da ke binin tehran gani awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan zau kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal lezare da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hankoki daga littafin satar hukuk na imam zunul abadi na imam hussein salam da kuma yadda iyali da su amfana da shi yau ma malam zai ci gaba ne kan haƙƙin mace baiwa kan ubangidanta الله شجاعه تمالاً بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كما حقي نقوم شاترا مولانا علي زين العابدين عليه السلام يكتب وأما حق رعيتك بملك النكاح فأن تعلم أن الله جعلها سكنا ومستراحا وأنسا ووقايا يكتب أما حق باوندا بيوردا حق باوندا Allah ta tabaraka ta'ala ya mallaka maka har ta zama ƙarƙashinka har kake mu'amala da ita a matsayinta na mace to tana da haƙƙi a kanka in ka kiyaye wannan haƙƙi to tabbat wannan haƙƙin nata da ka kiyaye gobe lahira zai tare ka tun daga ƙabarinka a matsayin wacce kyakkyawar halitta wanda zai ɗebe maka kewa a zamanka na ƙabari rayuwar barzaho kuma za ka ci gaba da samun amfani daga gare shi tun rayuwarka ta lahira wacce ba ta da iyaka idan kuma har ya zama ka zo ma Allah a matsayin wanda ya tozarta wannan haƙƙi na baiwar da take ƙarƙashinka to fa wannan haƙƙin nata da ka tozarta to za ka ci karo da shi tun a ƙabarinka wala Allah tun ma wurin fitar rai tun a kabarinka za ka gan shi a wani mummunan halitta mai mummunar kama mai mugun ɗoyi kuma yana ban tsoro wala Allah yana cizonka za ka zauna da shi duk rayuwar zamanka na kabari da barza kuma ya bi ka har lahira a dawwama to haka ya rage naka in maka kiyaye wannan haƙi ko kuma ka tozarta shi ji haƙƙin baiwar da ka mallaka to ka sani Allah ne ya samar da ita ya sanya maka ita a matsayin abokiyar zama don ka samu nutsuwa Allah ne ya samar da ita ya haɗa ka da ita don ka samu futawa a lokacin da kake tare da ita Allah ne ya samar da ita ya haɗa ka da ita ya mallaka maka ita don ka samu ɗebe kewa ta tare da ita Allah ne ya samar da ita ya mallaka maka ita don ta zame maka garkuwa ta zame maka kariya ta zame maka tsari mai hana ka aikata alfasha ba za ka je ka yi zina ba tun daga ka kana tare da ita ita ma Allah ne tabaraka wa ta'ala ya haɗa ka da ita don me ta samu ita ma na ta haƙƙi kowannen ku wajibi ne ya san cewa ɗayan da wanda Allah ya haɗa shi da shi ni'ima ce ta Allah to ka gode wa Allah da Allah ya haɗa ka da abokin zamanka kai ka gode wa Allah da Allah ya mallaka maka ita a matsayin baiwarka wacce kake kwanciya da ita ita ma ta gode wa Allah da Allah ya hore mata kai ka zama abokin rayuwarta kowannen ku wajibi ne ya san abokin zaman nan nasa baiwarka ce kai kuma shugabanta ne kowane ɗayan ku ni'imar Allah ce da Allah ya yi ma ɗayan wa waje ba an yahsun an yahsuna suhbata ni'imat Allah wajibi ne a kanka wannan baiwa da Allah ya sa ta ƙarƙashin ka ni'ima ce ta Allah ka kyautata mu'amala da wannan ni'ima da gode wa Allah ta'ala ita ma da Allah ya haɗa ka da ita wajibinta ne ta gode wa allah da ya fure mata ya haɗa ka da zama da ita. masu raro kada dai ku shafa kada ku shigala shirin yana zuwa muku ne daga nan radiyon BOH da ke nan birnin Tehran inda za mu cika sauraron malam kan wajibcin girmama baiwa abokiyar zama da fatan iyalan dai suna amfana. Wajibinka ne an tukrimaha wa turfe biha ka girmama ta ita baiwarka kuma ka sassauta mata karka takura mata karka ƙure ta a abin da ba za ta iya ɗauka ba ka girmama ta kamar yadda kake son girmama kanka ka sauƙaƙa mata kamar yadda kake son sauƙi wa kanka tana da haƙƙi a kanka kai ma kana da naka a kanta wa in kana haƙƙuka alaiha aglas wa ta'atuka biha alzam fi ma hababta wa karhta sai dai naka haƙƙi ya fi nata nauyi saboda kai ka mallake ta ba ita ta mallake ka ba kai ne namiji ita mace ce biyayyar da ya waje ta maka ta fi zama lazim fiye da biyayyar da kai za ka mata abin da kake so wajibi ne ta yi abin da baka so dole ne ta bari matukar abin da kake so bai zama sabon Allah ba matukar abin da baka so bai zama biyayya ga Allah ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu inda aka ba da dama a yi ma wani mahaluki biyayya ka'inin manka na a saba ma Allah ta'ala fa inna laha haqqur rahma wal mu'anasa wa mawdi'us sukun sani baiwarka da Allah ya sata a ƙarƙashin ka wajibinka ne dolinka ne tilashinka ne haƙƙinta ne ka zame mata mai tausayawa ka zama mai rahama mai tausayawa a kanta tana da haƙƙi na ka ɗebe mata kewa a matsayinta na halittar Allah mace tana da buƙata irin na mata haƙƙinta ne ka biya mata haƙƙinta ne ka ɗebe mata kewa sannan kuma haƙƙinta ne ka ba ta wurin zaman da ya dace ba kawai abin da ka ga dama ba haƙƙinta ne sannan kuma haƙƙinta ne a da'ul lati la budda min kada'iha bukata irin ta mace zuwa ga ɗa namiji hakkinta ne ka biya mata kamar yadda kai ma buƙatar ka ta ɗa namiji zuwa ga ya mace kakan nemi biyan wannan bukata a wajenta to ita ma hakkinta ne ka biya mata kinan dai maulana aliyu zainul abidina alaihi salamu wasici yake mana nan ga duk wanda ya mallaki wata imra'atin bi milkil yamin ya mallaki damar ya kwanta da ya mace baiwa to an yi kabila habin ra'afat wal ihsan ya yi mu'amala da ita ta hanyar rangon ta mata da ya kyautata mata da kuma tausaya mata wa ya kuma bi ri'ayatiha kuma dole ya kula da haƙƙinta ya kula da jin dadinta ya kula da lafiyanta ya kula da abincinta ya kula da suturanta ya kula da wurin kwanciyanta ya kula da komai nata da farin cikinta sa ne kuma ya san Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta masa kwanciya da ita ne a matsayin ni'ima da Allah ya arzuta shi da ita. To wajibi ne ya kiyaye wannan ni'ima da Allah ya arzuta shi da ita cikakkiyar kulawa. Kamar yadda shi ma yake son tashi biyan bukata to ya biya mata ta ta bukata yan uwana masu girma yan uwar imani wannan fa baiwa ce musulunci ya shimfiɗa mata wayannan haƙoƙi wanda ya ce duk aka ce dole a kiyaye mata To ina ga matar aure, ina ganin lokacin da aka ɗiba ma wannan filin ya riga ya ƙare. Wa sallallahu ta'ala ala khairu halqihi Muhammadu wa ali baiti at-tayyibin at-tafirin. Allahumma Muhammad وآل محمد وأجل فرجهم ولأن أعداءهم من الأولين والآخرين to ga shi yau ma dai malam ya bude sabon bayani idan lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na biyo da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad salal zare da ke birnin yaman ƙasar nijar da wannan neman lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya ƙara wa malam ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shine mai kyau yanzu kuma za a saurari shirin nan na afirka a yau afirka a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa kana kuma suke ci gaba daukan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa sa. a najeriya dai batun ci gaba da sacewa da kuma garkuwa da yara 'yan makarantu da ake ci gaba da yi yana nema ya zama ruwan dare gama duniya a kasar biyo bayan abubuwan da suka faru a jihohin neja da kuma zamfara cikin 'yan kwanakin nan na yadda aka sace wasu ɗaliban makarantu a waɗannan jihohi duk da cewa alhamdulillah daga baya dai an sako su to wannan batu na cigaba sace yara 'yan makaranta din da ya lamari ne da ya sanya jama'ar kasar cikin damuwa kana kuma wasu suka fara tambayan wai me ke faruwa ne me yasa yan bindiga din a halin yanzu ka koma wurin sace yara yan makaranta menene dalilin hakan me suke so me ce mafita dangane da wannan lamari sannan a bangare guda wasu hanyoyi mahukunta suke bi wurin kwato waɗannan yara ganin cewa a koda yaushe suna maganan ba sa biyan kuɗin fansa wanda kuma arga da an san ɗaya daga cikin dalilan da ya sake sanya waɗannan yan bindiga sace waɗannan yara da kuma jama'a da aka sacewa a Najeriya din shine neman kuɗin fansa da suke karba to me ke faruwa ne to wannan batu dai shine batun da shirin namu na yau zai dubi kansa don haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance To saurari barka mu da sake saduwa. Tun watan Disamban shekarar bara ta 2020 ya zuwa yanzu ana iya cewa sama da ɗaliban makarantu 600 ne aka sace daga makarantunsu a yankuna daban-daban na Najeriya musamman a arewa maso yammacin Najeriya wanda hakan ke nuni da wani mummunan ci gaba mai matuƙa tayar da hankali a matsalar tsaro da ake da shi a najeriya da kuma ci gaba tace mutane da ake yi don neman kudin fansa sace ɗalibai da aka yi na makarantar jingebe a jihar zamfara wato kusan ɗalibai 300 da aka sace shine dai kusan na karshe da ya faru a kasar kana kuma wani irin wannan lamari da ya faru na biyu cikin kwanaki goma bayan da 'yan bindiga din suka sace ɗaliban makarantar kagara a jihar neja a ranar 17 ga watan fabrairu kafin abin da ya faru na ƙarshe-ƙarshe din sannan kuma duk da cewa dai daga karshe dai an kawo ƙarshen lamari din inda aka sako waɗannan ɗalibai a daidai lokacin da su mahukunta na waɗannan jihohi suke cewa ba su ba da kuɗin fansa ba amma da an samu sakamako dai na tattaunawa da aka goya gudana tsakanin bangarori daban-daban waɗanda suke da ruwa da tsaki cikin wannan lamari din da su kansu 'yan bindiga din wanda kamar musamman a jihar zamfara gwamnan ya bayyana cewa wasu daga cikin tubabbun irin waɗannan masashi mutanen su ne aka tattauna da su suka shiga tsakani har aka sauko waɗannan yara to ala kulli halin Abin da yake a fili shine cewa su waɗannan masu sata waɗannan yara din suna da wasu bukatu nasu wanda daga ciki akwai bukatan da suke na neman kuɗi kuɗin fansa a bangare guda mahukunta a Najeriya ɗin musamman na wasu jihohi da irin waɗannan abubuwan ke faruwa su kuma suna maganin cewa ba sa ba da kuɗin fansa wasu su waɗannan 'yan bindiga ana da tattaunawa da su sukan sako waɗannan yara lamarin da ya sanya alamun tambaya da kuma tambayoyi daban-daban cikin zukatan al'umma shin wacce wani siddabaru mahukunta a najeriya din suke yi gurin kwato waɗannan yara na farko dai ba a ganin ana gumurzu tsakanin jami'an tsaro da su kansu waɗannan 'yan bindiga abin da kuma yake a fili shine cewa waɗannan 'yan bindiga din suna satan mutane ne don su nemi kuɗin fansa don biyan wasu bukatunsu a bangare guda mahukunta kuma suna cewa ba sa ba da waɗannan kuɗi kuma ba a ga sun yi gumuru da waɗannan mutane ba wanda su dabaru ma mahukunta din suke amfani da ita gurin cimma wannan manufa sannan menene ma ya sanya a halin yanzu su waɗannan 'yan bindiga suka koma ga waɗannan 'yan makaranta waɗannan hanyoyin makarantu na ci gaba da sace yara na makarantu me yasa suka koma ga haka to waɗannan tambayoyi dai da waɗannan batutuwa su ne a da shirin namu a halin yanzu kuma na bayyana zai yi kokarin neman amsoshinsu inda a halin yanzu muke tare da dr kabiru adamu wani masanin harkokin tsaro a najeriya kana kuma shugaban kamfanin na bacon consulting limited mai bada shawarwari kan harkokin tsaro da ke zaune a abuja a to dokta barka da zuwa filin namu da fatan kuna cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam muhammad to dokta wata idan ka kana tare da mu a farko farkon bayanin da na yi a cikin wannan wannan din muna magana ne dangane da batun yanayin yadda ci gaba da sace yara 'yan makaranta a halin yanzu a Najeriya yake nema ya zamanto ruwan dare ga duniya. a matsayin ku na masanan harkokin tsaro a ganinka me yasa yanzu yan bindiga dinnan suka koma kan batun sace yara yan makaranta kawai To a takaice wannan sabon al'amari wanda yake fuskantar Najeriya har dai arewa maso yamma abu ne wanda za a ce ba mu mabe ba mu mamaki ba. Dalili in ka yi nazari ta fuskan shi ilimi na kimiyyar laifuka wato criminology. kasancewa an fuskanci makarantu ne abu ne wanda ke nuna yadda makarantu nan ba su da matakai na tsaro wanda zai ba su kariya daga irin wannan al'amari da in ka duba yawan ɗalibai da ke cikin wa'annan makarantun da kuma abin da ke biyowa baya duk lokacin da wani abu ya shafi wannan ɗaliban za ka ga makarantu nan sun kasance wurare wa'anda ke da tarin abin da zan kira arziki ciki amma kuma hatsari ko matakai na tsaro wanda zai kare su bai da inganci to a takaice duk wanda ya kawo ma irin waɗannan makarantu ne hari ko da niyyar sata ko na ta'addanci za ka ga akwai yiwuwan zai yi nasara to nasarar nan za ta bashi abubuwa biyu na farko za ta bashi ah, wato dama na duniya a san wane ne shi na biyu kuma damar da zai tattauna da gwamnati ko duk wasu wanda suke da iko don bukatar da yake son ya cimma idan ɗan ta'adda ne don burin da yake son ya cimma ko menene burin idan ko barawo ne to ko irin wayannan barayi wanda suke satan jama'a don karɓan kuɗin fansa kaga dole a tattauna da shi shi a bashi kuɗin fansa to a takaice dai ya yi aiki wanda bai da hatsari sosai saboda rashin tsaro da makarantun nan suke da shi amma kuma ga amfani da yawa tattare da shi to a takaice dai yanayin kenan abu na biyu wanda ba za mu ɗebe shi ba shine shigar siyasa cikin al'amarin akwai fahimtar da ake da shi na cewa 'yan siyasa na amfani da wannan daman don su tozarta ita gwamnati ko kuma su nuna gaza kasawarta to duk dai wannan ko ya ka diba shi yana karkashin wannan bayani ne na farko na cewa rashin ingancin tsaro a wannan makarantu ne shine umul abaisan wannan lamari da muke ciki To dokta daga wannan bayanai naka za mu fahimci ɗaya daga cikin manufar su waɗannan masu satan mutane dai shine neman hanyoyin da suke bi mafi sauki wurin neman abin da suke nema ko na kuɗi ne musamman da batun kuɗin fansa da suke nema. A to dokta a bangare guda gwamnatocin da waɗannan abin ya shafa musamman gwamnatocin jihohi eh, kamar na bayanan jihar Niger da kuma jihar Zamfara waɗannan gwamnatoci suna maganin cewa su ba sa ba da kuɗin fansa wa waɗannan yan bindiga bisa la'akari da irin yanayin da ake zargin cewa kudin fasan da ake ba wasu da ake ba su su ne suke cigaba da kwaɗaitar da su suke cigaba da wani abubuwan da suke su waɗannan gwamnatoci suna cewa ba sa ba da wannan kuɗi to don haka idan har ba sa ba kuɗi su kuma ainihin mun fahimci cewa ainihin ɗaya daga cikin dalilan su na neman kama waɗannan yara suna neman kuɗin fansa to idan har ba su ba ba su kuɗin fansa sannan kuma a lokaci guda kuma suna sako waɗannan yara to tun farko da man menene manufar su na sace wannan yaran kamar abun akwai ɗaura kai cikin wannan lamari ya kake gani dokta Ah, ba shakka eh, gwamnatoci a duniya gaba ɗaya yawanci to da wuya su fito a bayyane su ce sun bayar da kuɗin fansa da dalili shi bayar da kuɗin fansan kansa yakan kasance eh, wato dalilin ci gaba da irin wannan al'amari na satan jama'a don karɓan kuɗin fansa to shi yasa yawancin za ka ga gwamnati a duniya a duniya ƙasashe da yawa ba sa fitowa su yarda su sun bayar da kuɗin fansa to amma eh, yanayi inda an sace ɗalibai ko an sace duk wani dai wanda ke da muhimmanci ɗan ƙasa ko ɗan uwa ne ko wanda gwamnati ke da hakkin kare shi to bayan an sace ɗin eh, dole ne gwamnati ta tattauna da su waɗanda ke rike da wayanda aka sata ɗin to a wannan yanayin komai na iya faruwa ah, suna iya bayar da kuɗin na fansa ko a wani lokutan ba dole ba ne ma ya kasance kuɗi ma'ana ana iya musayan prisonoli ah, na ɗaya kenan na biyu suna iya gabatar da wata bukata ah, wanda ba dole ba ne sai na yi ambace shi a wannan kafar amma mai saurare ya fahimci cewa akwai bukatoci da yawa wayanda su wayannan barayi ko kuma 'yan ta'adda za su iya gabatarwa wadda kuma in gwamnati ta yi musu zai iya rage raɗaɗin halin da suke ciki dangane da walwalansu da kuma kasancewansu ƙungiya wadda ba ta da alaka ko hurɗa tsakaninta da gwamnatoci na waje a takaice dai fansan na iya kasancewa abubuwa da yawa daga abin da ya fuskanci kuɗi ko abin da ya fi haka Eh, to a wannan yanayin ana amfani da fage ne na bayan ƙasa ko kuma wayanda ke shiga tsakani to abinda muka fahimta a najeriya shine eh, al'amar yanayi ma na cin hanci da rashawa da kuma damar da ake samu na zambatan ko yagi ko me za a yaga daga gwamnati ya shigo a wannan lamarin ma'ana da su kansu jami'an gwamnatin da wayanda ke shiga tsakani akwai alamomin da ke nuna cewa lallai suna amfani da wannan dama na satan jama'a na karban kuɗin fansa na zaluntan kawunansu da zaluntan gwamnati da kuma jama'a da suka zaɓe su a takaice dai ah, bayar da kuɗaɗen ya zama wata kafa na dama na su kansu gaggan gaggan barayin su amfana da kuma wa'annan wa'anda ke mm, wakiltan jama'a matakan gwamnati da kuma wa'anda ke shiga tsakani su mm, yage abin da za su yaga Eh, to a wannan yanayin mun shiga wani yanayi mai tayar da hankali wadda idan aka bari haka din ya ci gaba to kaga dukkansu suna da burin wannan din ya ci gaba don amfanar da suke samu daga barayin har wanda za mu kira barayin gwamnati da kuma wayannan azzalumai wanda suke shiga tsakani da sunan cewa za su taimaka amma kuma su zo suna amfana da wannan al'amari wanda bai da daɗi yara ne wayanda ba san hawa ba sun sauka ba ke zuwa a kame a sa su cikin yanayi mai tayar da hankali to laifin daɗi karewa masu saurare ga shi mun dauko bayani dokta ma dauko bayani kuma muna da wadansu tambayoyi daban-daban da muke tare da su muke neman karin bayani kan su amma daga duka alamu ana mun ishara cewa lokacin da ka riga da ka mana ya riga da ya kawo jiki don haka dole za mu yi bankwana da ku anan amma da idan Allah a haduwa ta gaba za mu dora da ci gaba da bayani da neman bayani kan wasu daga cikin tambayoyin da za mu gabatar da su sannan kuma da jin cewa mai mecece mafita masu rarra sai a biyo mu a saduwa ta gaba din amma kafin nan guda ta musamman gashi dr kabiru adamu shugaban kamfanin na milcon consulting limited a nan abuja kana masana harkokin tsaro a najeriya masu rarra sai wani jikon wasu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh tahir raji dauke da maimacin labaran duniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ba da sanarwar cewa hukumar iaea e ta dakatar da batun shirin fitar da wani kuduri na ladabtar da ƙasar iran saboda kara nesa da ta yi daga yarjejeniyar jcpoa sa'id khatib zade kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana haka ne a safe alhamis ya kuma kara da cewa hukumar da kuma gwamnonin ƙasashen ƙungiyar. sun dakatar da shirin nasu ne bayan muhawara mai zafi tsakaninsu da wakilan ƙasar iran khatib zade ya kara da cewa yin watsi da wannan shirin ya sake buɗe damar tattaunawa da kuma ɗaukar hanyoyin diplomasiyya don kawo ƙarshen takaddama da ke tsakanin iran da ƙasashe uku na tarayyar turai da kuma amurka dangane da yadda ƙasashen za su ɗabbaka yarjejeniyar ta jcpoa kafin haka dai amurka da kasashen turai guda uku wato jamus faransa da kuma birtaniya sun buƙaci a samar da kuduri wanda zai ladabtar da ƙasar iran don dada nesa da ta yi daga ɗabbaka yarjejeniyar saboda saba mata wanda sauran kasashen suka yi wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa 'yan bindiga sun sace mutane fiye da 60 a garin ruwan tofa na karamar hukumar maru a jihar zamfara tarayyar najeriya labarin ya kara da cewa 'yan bindigan sun kona fiye da rabin garin kuma sun yi harbi da bindiga inda mutum guda yake asibiti a halin yanzu wannan labarin yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya take son kawo ƙarshen satar mutane a arewacin ƙasar kafin haka dai ba daɗe ba da kwato wasu 'yan mata 'yan makaranta da aka sace a jihar ta zamfara kafin haka dai 'yan bindigan sun sace wasu 'yan makaranta a jihar katsina gwamnatin tarayyar najeriya ta hana tashin jiragen sama a jihar zamfara sannan ta ce za ta kawo ƙarshen satar mutane da gaggawa a ƙasar to da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci muna fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da kuka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng www.hausatv1.ng sai kuma can da wato rana idan allah kai mu da lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu thank you